Rahoton da ke ɗauke da sa hannun shugaban hukumar abinci da aikin noma ta duniya, Ku Dong Yu, ya nuna cewa fiye da mutane miliyan 34 ke fama da barazanar yunwa wanda yake buƙatar matakan gaggawa domin a ceto rayuka tare da kiyaye hanyoyin rayuwa da kuma hana mummunan yanayi. Amma shugaban hukumar haɓaka shanin kimiyyar noma ta Najeriya, Farfesa Abdullahi Mustapha ya ce tuni har an fara ɗaukan mataki na magance wannan bala'i. Kamar yadda suka yi magana ita ma Najeriya tana hoɓasa da abubuwa da yawa ta ganin cewar an kauce waɗannan alƙalima ɗin. A baya an sha kuma yanzu ma ina tabbatar miki da cewar na tabbata wannan gwamnati za ta yi wannan kokari kuma na tabbata wannan abin zai yi aiki kamar kwanan nan mun haɗu da wasu bangarori na gwamnati wanda aikin dama shine tabbatar da an samar da abinci ga ita najeriya da kuma 'yan najeriya misali hoɓasan da ake a yanzu na wanda aka yi a da na yanzu ya mafi na da kyanga inda ba dan najeriya ta yi hoɓasa ba lokacin da aka samu wannan matsalar ta corona matsalar corona kowa ya rufe boda shi kowane bangare na shigowa da abinci ko kayan masarufi kasa an rufe shi kowace kasa ta rufe nata so ana magana kowa ya iya allon shi wanke kenan mm. so kowa ya dogara da kanshi a wannan lokacin aka tabbatar da cewar najeriya ta yi matukar rawar gani domin ta ciyar da kanta a wannan yunwa bata shigo mana ba ba mu samu yunwa a wannan lokacin da kowa ya zauna a gidan shi ba a bangaren majalisar dattawa kuma shugaban kwamitin kula da harkokin harkokin noma sanata abdullahi adamu wanda ya kawo kudurin doka da za ta ba da dama a kafa gidauniya wacce za ta taimakawa manoma a ƙasa ya ce wannan ƙididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta fitar yana daga cikin dalilan da suka sa shi ya bullo da wannan ƙudurin to idan allah ya sa gidauniya mu ta kafu ta fara aiki ta za ƙarin samun ƙofa ne na hutawa manomi kuma manomi huta kuma aikin ya yi noman yadda ya kamace shi to za samu riba riban ko ne wadatuwa na abinci gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta ɗaba takai na musamman wanda zai ɗan kawo sa'ida ga manoma amma ga tsohon jakadan najeriya a kasar saudiya muhammad isa dodo yana ganin idan har aka magance matsalar tsaro to abinci zai wadatu a ƙasa. don duk wanda zai hau mulki sai ya nutse da allah maɗaukakin sarki cewa zai kare mutane rayukansu da dukiyoyinsu kakkaban mutane cikin yunwa mutane yanzu ga ya sun shiga cikin abubuwa wanda abin da suke so shine su samu abinci mutane yanzu a najeriya ba abin da suke so sai a kawo musu wani abu mai sauki wanda za su fita daga cikin wannan fitina daga inda ka ce ka ɗauke masu suna iya tafiya ko ina suna iya shiga cikin wani daji suna iya kwantawa su yi bacci to babu abin da za su nema kuma sai abinci in suka samu abinci shi kenan. rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane miliyan 34 ke fuskantar wannan barazana tun yunwa a najeriya mafi yawancin su a arewacin ƙasar suke madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya